Jama'a sashen Hausa muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Ma sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin na wannan hantsi na ranar talata sha biyar ga watan Mayu shekara da 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa sarkin Sudan Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi kiran da a sa ido kan duk baƙi masu shigowa masarautar saboda tsaro za kuma aji cewa ana ci gaba da cece kuce kan zaben ƙananan hukumi a jihar kaduna an yi zaɓe da na'ura mai kwakwalwa kuma an yi zaɓe lafiya duk jihar kaduna za mu kai hukumar zaben ƙara kotu duk abin da suka aikata za mu bi hanyar da ya dace na shari'a kamar kowace ranar talata baba yaku makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Falasɗina da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da dubu biyu suka samu raunuka a gamar da suka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar zirin Gaza. Yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan buɗe sabon ofishin jikadancin Amurka a birnin Kudus yayin da jami'an amurka da na isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diflomasiyyar na amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba an yi ta fama da gumurzu dakarun isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga 40,000 ne suka fito yayin da jami'an kiwon lafiya na palestinu suka ce an kashe masu zanga-zanga 52 sanadiyar harbin bindiga da amfani da hayaki mai sa hawaye wannan rikici shine mafi muni da ya auku a yankin na gaza tun bayan yakin da aka yi da isra'ilin a shekarar 2014 yayin buɗe ofishin jikadancin na amurka an nuna shugaba donald trump a wani sako na hoton bidiyo inda ya kira birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila kasashen duniya irin su burtaniya da faransa da lebanon da rasha duk sun yi allah wade da wannan mataki na amurka musamman ma yadda aka rika harbin 'yan falasɗinin ga dukkan alamu haɗakar jam'iyyun siyasar da malamin shi'an nan mai yawan sukan amurka muktada al-sadar ta doshi samun nasara a zaben 'yan jam'iyyar 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a iraki yayin da aka kusan kammala gidanar dukkanin ƙuri'un gamayyar jam'iyyun mai hankoron ganin an samar da sauyi ta al-sadar na kan gaba da yawan ƙuri'u a yankuna shida yayin da ƙungiyar da kwamandan mayakan sa kai ta iraki hadi al-amir ke biye da ita Prime Minister Haidar al da ke kan mulki wanda kuma ke samun goyon bayan Amurka na biye da abokanan hamayyarsa inda kuma ya kira ga 'yan ƙasar ta Iraki da su amince da sakamakon zaben da za a fitar. Ɗaruruwan magoya bayan alsadar sun yi ta nuna farin ciki a kan titunan birnin bagdaza yayin da aka bayyana wani kashi na sakamakon zaben da aka yi. Wasu dai na kwatanta wannan al'amari a matsayin sabon babi a rayuwar jama'a ƙasar ta Iraki. yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin ƙarshen badakalacin hanci da rashawa da ƙasar ke fama da shi sabon fada ya barke a jiya litinin akan iyakar myanmar da china yayin da amurka da china suka yi kira da akai zuciya nesa wannan sabon rikici ya barke ne a wannan yanki wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 32 an kwashe kusan yinin jiya ana ba ta kashi a ƙauyen da ake kira homon kamar da wani dan sanda a ofishin yankin Namfaka ya faɗa wa sashin Bama na muryar Amurka. Rikicin ya ɓarke ne da misalin karfe tara na safe inda kusan 'yan tawaye 100 zuwa 150 suka shiga ƙauyen na Homong. jami'an hulɗa da jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jikadancin amurka da ke yangon ariyeni manin ya faɗa murya amurka cewa sun damu matuƙa lura da yadda aka samu jikata sanadiyar rikicin wanda aka yi shi tsakanin dakarun kungiyar neman yanci ta ta'an national liberation army da dakarun gwamnati a bangare guda da kuma mayakan sa kai na miss township da ke arewacin jihar wato shan a ƙasar china labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karan farko hukumar lafiya ta duniya who ta fara ɗaukan matakin kawar da wani nau'in abinci da ke haddasa cutar zuciya wacce ba a iya yada ta babban daraktan hukumar ta tedros adnom ghebreyesus a jiya litinin ya bayyana wani shiri na kawar da wani nau'in kitse da ake samu a abincin da ake amfani da shi a duk faɗin duniya nan da shekarar 2023 shi dai wannan nau'in kitse da ake kira transfat a turance na ƙara yawan maiko mara amfani a jikin ɗan adam wanda kuma ke ƙara yiwuwar kamuwa da cutar zuciya nau'in kitsen wanda ɗan adam ke haɗa shi ba wai ana samun shi bane a halitta man da ake ake tatsa daga ganyayyaki ana sarrafa shi da sinadarin hydrogen domin a samar da dakakken mai kamar irin na bota da ake shafawa a jikin burodi ana yawan amfani da shi ne kuma a yankin asiya wajen girke-girke akan dai samu irin wannan mai a kayan abinci kamar a soyayyen dankalin turawa wato chips da abincin da aka gasa ko kuma aka soya. majalisar dokokin yankin catalonia ta zaɓi sabon shugaban 'yan aware wanda ya yi alkawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar spaniya to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jihar Niger Najeriya inda masarautar kwanta-gora ta kudur aniyar ɗaukar matakin kare yankin daga miyagu da ke shigowa. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Masarautar Kwantagora a jihar Niger Najeriya ta ɗauki matakin sanya idanu ga duk wasu baƙi masu shiga yankin domin tabbatar da tsaro a masarautar. a wani babban taron shekara-shekara da aka gudanar a masarautar mahalarta taron sun yi tsokaci akan mahimmancin zaman lafiya da neman ilimin boko da kuma na muhammadiyya sannan da faɗakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa a cikin jawabin da ya gabatar mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska wanda ma madawakin kwantagura Alhaji Aminu ma madawaki ya wakilta. Ya umurci dukkanin hakimai da masu unguwanni na masarautar da su sanya idanu sosai musamman ga 'yan gudun hijira da ke kwarara a yankin a sakamakon tashin hankalin jihar Zamfara da kuma na yankin birnin Gwari da ke cikin jihar Kaduna. baka shi ba bayan ma sai daga tsara gaba ka sa yan banza in akwai yan sanda kasan ta a raka shi da kasan ta gaba daya sannan ka za ta wani cikin kwanciyar hankali amma in ba haka ba gaskiya ba kwanciyar hankali kuma ta Allah mu kiyaye Ana shige gefen tsohon gwamnan jihar Kano, Kanal Sani Bello mai ritaya, ya yi kira ni da a kaucewa shiga tashin hankali irin na siyasa. Zamani a canza, komai sai siyasa, amma don Allah kada a siyasan tashin hankali. Yanzu za a yi a zauna lafiya. Saboda in babu zaman lafiya wannan taron namu da muke a nan ba za mu yi shi ba. In babu zaman lafiya ko sallar da kuke komin malantanka in babu zaman sallah ba ka sallah. Muna ganin abin da ke hawa wasu duniya mutane da kuke gani suna yawo da kayan su aka suna da gidaje da mata da iyalai irin mu a da can amma yanzu bai faru saboda shi zaman lafiya yanzu kuma suna ta yawo suna bara ana ba su abinci a hannu jama'a mu yi kokari mu zauna lafiyar juna kada mu yi tashi hankali kada wani siyasa zo ba mu gan siyasa don Allah don Allah don Allah zauna lafiya. Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun bayyana mahimmancin wayar da kan jama'a akan addinin musulunci da kuma neman ilimin boko. sunana muhammad sani ibn idris sb shi ne farko wayar da kai game da mai musulunci ke ciki saboda musulunci bai bukatan ta'addanci sunana muhammad nasir hamza yau idan zaka je saudiya a yau in ya kasance baka jin larabci baka jin turanci zaka zama tamkar kurma ga boko ko banza zaka samu harshe na turanci wanda zai baka dama na tattaunawa da sauran wasu kasashe na duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. haka ne kuma a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan. Bye. yanzu kuma da ike an ce taɓa kiɗi taɓa karatu bari mu kaɗa kaduna garin gwamna inda ake ci gaba da cece kuce game da zaben ƙananan hukumomi isa lawan ikara gare ka duk da jinkirin da aka samu na bayyana sakamakon zaɓe a wasu ƙananan hukumi a jihar kaduna da kuma soke zaɓukan da aka yi a wasu ƙananan hukumi guda biyu gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya ce an dai samu nasara tun da an yi zaben ba tare da an samu wani tashin hankali ba an yi zaɓe da na'ura mai kwakwalwa kuma an yi zaɓe lafiya duk jihar kaduna ba inda aka ce an taɓa wani ko an kashe wani akwai magudi da aka samu bayan an gama zaɓe har yanzu ba a gama fito da sakamakon zaɓe ba a duk ƙananan hukumomi ina kira ga al'ummar jihar kaduna su yi haƙuri akwai ƙananan hukumomi guda biyu ko uku wanda kila sai an sake yin zaben. Sai dai kuma ganin jinkirin da aka samu da kuma soke zaɓuka a wasu ƙananan hukumomi guda biyu ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Mr. Felix Hassan Hayat ya kira wani taron manema labaru da ya ce jam'iyyar PDP na da korafe-korafe game da yadda aka gudanar da zaben kana hukumomin da ya gudana a ranar Asabar a jihar Kaduna. Jami'in zabe da ya kamata su ba da sakamakon zabe sun bace a wuraren da aka sa su yin aiki an neme su sama da kasa ba a same su ba to yau ala da ikonsa sai mun fara ji ana ba da sakamakon zaboka mu kuma ba riga an gaya mamu cewa waɗannan mutane wai an same su ne ko yaya mu muna da rahoto daga mazabu da kuma akwati-akwati na kowace karama hukuma sai dai inda ba a yi zabe ba domin mun sani <laughs> ba a yi zabe a igabi ba ba a yi zabe a kudan ba ba a yi zabe a giwa ba to amma muna ji ana ba da sakamakon zabe ana ce apc ta ci zabe na biyu da haka nan an ce an dakatar da zabe a kananan hukumomi guda biyu da kaura da kuma jaba muku a saninmu da kaura da jaba ba inda aka yi wani tashi hankali dama dai kimanin sa'o'i ashirin kafin a fara zaben kana hukumi a jihar kaduna haɗakar jam'iyyun adawa ta cnpp ta kira taron manema labaru inda shugaban haɗakar jam'iyyun adawan alhaji ibrahim umar ta umar raƙumi ya ce jam'iyyun ba za su yi zaben ba saboda zargin zure mun janye ne amma kuma za mu kai hukumar zaben kara kotu duk abin da suka aikata za mu bi hanyar da ya dace na shari'a ba ku ganin zai iya zama ihu bayan hari tunda ba ku shiga zaben ban kuka tafi kotu ihu bayan hari so na ya za a yi harkan kotu ka ce a zama ihu bayan hari wannan dai shine na farko da aka yi zaben kana hukumi da na'urar zamani a jihar kaduna kuma shine na farko da jam'iyyar adawa ta lashe kujera sama da ɗaya a matakin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya ne motar siyasa ce don koma waɗa da dangina To haka ike kuma a gaida na ikara yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba ya kuma eri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na a dawo lafiya. Baba ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A jiya talata ne hukumar kiyaye hatsira ta duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙarshen bukin mako na wayar da jama'a akan mutuwar da ake samu wurin gudu da mota fiye da kima kan hanyoyin duniya. A yankin yammacin Afirka kuma, ƙasashen yankin sun yi irin wannan buki, inda wakilinmu a jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da ko kwamanda Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasashiyar jihar Neja akan wannan bukin. Za a cewa a sanadiyar ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki abin da muhimmanci ta recognizing cewa african countries ya kamata su masu kula da zirga-zirgar da ake a kan tituna wanda yake a wancan lokacin a afirka dai ƙasar nan ce tamu ta nigeria kawai tilo take da hukumar da take kula da waɗannan abubuwa ɗin so ita majalisar ɗinkin duniya a wannan yanayin ta ɗauki ƙasar Najeriya kan ƙasar da ta wuce sa'anninta a abubuwa wanda yake abubuwan da take yana kama da nasu na turawa to daga nan ne nan west african countries suka fara zuwa nigeria su dubi irin tsare-tsaren da ƙasar nan ta yi game da zirga-zirga na ababen hawa a titi yadda muke bullo ma matsaloli ɗin da yadda kuma muke warware wa'annan matsaloli ɗin. so a bisa wannan yanayin ne aka samu irin kasashe kamar su ghana suka zo muna nan suka dubi tsare-tsaren da muke ina iya tunawa a mataimakin shugaban kasar su ya zo har nan mu ya dudubi wa'annan zan kuma iya tunawa kamar a sun nemi kasar nan ta je ta taimaka musu ta yadda su ma za su rage wannan haɗurra ethiopia ma tana da wannan tunanin kai har ƙasar south africa akwai lokacin da dole sai sun zo an nuna musu yadda ake wayannan abubuwan to a bisa wannan ne aka keɓe wannan ranar muna cewa za mu dube ta yaya mai ta fa'idar shekaru goma da kafata to wayannan shekarun goma shine muka zauna muka duba tsare-tsaren da ita ƙungiyar afirka ta yamma ta yi a kan zirga-zirga a shekara goma shine yau muke bukin shi kuma alhamdulillahi uh, ah, mukan nan mun fara a ƙasar nan kuma na tabbatar duk ƙasashen da ke afirka ta yamma su ma yau suna wa'annan abubuwan me za ku yi cikin wannan mako kenan na farko wannan interview da muke da kai tana ciki mu tattauna da 'yan jarida mu tattauna da dukkan masu hannu a kan zirga-zirgan ababen hawa a titi domin mu zauna mu ga wani ci gaba muka samu ina ne muke baya ina ne za mu ƙara hazaƙa ina ne kuma za mu tabbatar mun fito da wasu abubuwa wanda zai ƙara inganta nagartar ababen hawa a titi da zirga-zirgansu kamar matsalar mugun gudu wato overspeeding kamar yana ɗaya daga cikin abubuwan da wannan shekara kuka mai da hankali a kai menene za ka ce akan wannan masha Allah akwai jerin gwano da muka fita muka yi da yara 'yan makaranta da sauran masu hannu a cikin waɗannan sana'a ta zirga-zirga mun ziyarci tashoshi mun ƙara tunasar da su cewa to a shekaru goma da aka fito da wannan abin nan wannan organization ɗin na afirka ta yamma an samu nasara nasarar da aka samu an rage haɗurra kwarai da gaske an rage kuma a raunin da ake samu kan haɗura kwarai da gaske amma sai muka samu cewa mutuwa ko mace-mace sun zarta kaga haɗari ya ragu raunina sun ragu amma mutuwa me ya kawo shi mun tabbatar da cewa gudun, uh, wuce kima tukin ganganci da kuma cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida wato shine ake ce ma overloading so wa'annan shine muka tattauna da su sannan muka yi musu magana zancen tayoyi ma yana ciki domin abin da muke so ko kasashen afirka ta yamma take so shine muna son mu ga kafin dubu ishirin da dubu ishirin da ishirin eh, mu cewa mace-macen da ake samu kan titi ya ragu to idan ko muna son ya ragu dole ne sai direbobi sun kula direbobi da na tasha ne na masu zaman kansu ne sai sun kula da guje-gujen da suke yi domin yana cikin abubuwan da ke kawo haɗari sai sun kula da tayan ma da suke amfani da su domin taya ita ce komai a mota babu ita ba mota sannan sai an kula da wannan cusa jama'a da ake yi saboda kaga haɗari ya ragu amma me yasa mace-mace yawa saboda ana ɗiban mutane fiye da kima a cikin motoci na kasuwa sannan haka masu zaman kansu su ma motar da aka ce su ɗauki mutum ah, hudu a mota za ka ga mutum ya ɗauki iyalin shi ah, idan iyalin shi sun kai bakwai da cikin motar nan za a shiga to duk mun lura da wannan shi ke kawo wannan ah, mace-mace ɗin saboda haka duk mun tattauna da su kuma mun nuna musu fa'idan idan aka bi ƙa'idodin tuki to kamar ka bi dokokin ƙasa ka ne duk lokacin da baka bi ƙa'idodin tukin nan ba ka saba doka kuma shi ke kawo mana cikas ga abun da muke da niyyar a samu in Allah ya kaddara za a same shi. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai sabon mako za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ko kwamanda Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasashiyar jihar Neja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Haka ne baba, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda Sila ma ke tafa da sharhin jaridun Nijar. Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lanketar wacce ta rawaito cewa shirin sauraron wasu manyan jami'an hukumar samar da bayanan sirri ta ƙasar Nishar da ake zargi da haɗa baki da wasu gaggan dilolin ƙasa da ƙasa waɗanda dubunsu ta cika a lokacin da suke ƙoƙarin shigo da tan goma na tabar wiwi ya fara fuskantar turjiya. Jaridar na cewa tuni aka garkame sauran mutanen a gidan yarin kutukale yayin da alamu ke nunin ana neman shashata makomar jami'an na djdsa duk da cewa kotu na bukatar su bayani a ci gaban binciken da ta kaddamar jaridar le republican ta bayyana cewa 'yan sanda sun damke wasu mutane biyar waɗanda bincike ya gano su da laifin kai farmaki a cibiyar INDP zaman lafiya a daren hudu wayewar biyar ga watan afrilun da ya gabata lokacin da shugabannin jam'iyyar ke tantaunawa a kan shirye-shiryen gudanar da babban taronta na ƙasa bayanan farko-farko sun yi nuni da cewa maharan sun je ne da niyyar hallaka wasu kusoshin jam'iyyar kuma yanzu haka 'yan sanda na ci gaba da neman wani kusan jam'iyyar da ya ramta a takare tun a washe garin faruwar wannan al'amari in ji le republican jaridar l'actualité ta mai da hankali kan ziyarar da prime minister birjira fini ya gudanar a makon jiya a kasar china inda ya gana da shugabannin wani kamfanin kasar waɗanda suka nuna sha'awar samun kwangilar wasu manyan ayyukan da suka tsaye wa hukumomin na niger a rai. wato tashar samar da makamashin hasken rana ta yankin agadis da batun madatsar ruwan kan daji ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba prime minister ya ce da su muddin suna son samun waɗannan kwangiloli to su yi wani abu talakawan nijar su gani a ƙas in ji lactualite mu rufe sharhin da jaridar lamitation wacce ta zo da labarin wani sabon salon adashe da ake kira qnet wanne ya shimfiɗa wani gagarumin tsarin kiran kasuwa ta hanyar intanet ko kuma ta hanyar bin gida-gida domin tattara kuɗaɗe da sunan zubi. Jariyar ta ce ba da sanin hukuma ba QNET ke gudanar da wannan aiki a Nijar, ballantana a yi maganar biyan haraji. Hasali ma haraka ce da ke tattare da hatsari domin sautari tari ke hadawa ta juya da kuɗin bayan Allah a rasa inda wakilanta suka shiga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa BOE. Suna na Alhaji Umaru Dangara, Chief Grader Operator Ministry Work Kebbi State Nigeria. do Allah da Annabi ku yi da wannan sako ga jama'an Najeriya musulmi maza da mata, Kirista maza da mata na kwarai. Mu yi addu'a zuwa ga wannan shugaba namu Muhammadu Buhari. Allah ya bashi lahiya, shi bashi jagoranci na adalci. Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana sani mai nage ɗakin gari. Ina magana ne akan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da an kai na ƙasa ba dai. To, iya motsa a ce APC APC, dama APC ba sama ɗaya take ba a ƙasa take ba. Don Buhari ɗaya na APC, don saura duka ƙarin PDP ne. Don zaɓuɓɓuka yadda aka kokensu ba su ba su sakewa haka nan. da dama pdp da sun ka hito sun ka dawo apc to ba su sake kuma a binga alƙiblar su na yaudaran mutane to haka in ba buhari ya tsaya ya yi tankaɗa da rereya ba abin bai kyau salamu alaikum sunana alhaji jirgin karo mai gado da kasifa daga samaila jihar kano najeriya ina so a bawa mai girma baba buhari dan uwanmu kuma yayanmu babanmu dan allah baba buhari a koma a yi tokar baya a tsirorin masoya ainihin irin na da wanda suke son kayi da Allah ba wanda zai su gaza mana jama'a ba. Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habaju Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillahi ala kulli hal muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari lalai marhaban da dawowa daga birnin London a zuwan da ya yi wajen likitansa. muna fata Allah ya ƙara masa lafiya da ƙwarin gwiwa wajen cinkarar aiki na ci gaban ƙasa a dai gefen kuma muna fata zai sauya salon yadda ke gudanar da al'amuran ƙasa ta yadda talaka na ƙasa zai ci moriyar demokuraɗiyya. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. majalisar dokokin yankin catalonia ta zaɓi sabon shugaban 'yan aware wanda ya yi alkawarin ganin ya ci gaba da fafutukar ganin yankin ya balle daga ƙasar spaniya ko kuma andalusia quimtora ya sha da ƙyar da yawan ƙuri'u 66 idan a kwatanta da ƙuri'u 65 na masu adawa da shi a majalisar dokokin yankin ta catalonia wacce take fama da matuƙar rabuwar kawuna kamar da wani zaɓe da aka yi a watan disamba wanda 'yan aware suka yi nasara da 'yar ƙanƙanuwar tazara sakamakon kuri'ar jin ra'ayi ya nuna cewa mai mazauna yankin na catalonia da yawan su ya kai miliyan bakwai da digo biyar sun rabu gida biyu daidai kan ko yankin ya balle ko kuma akasin haka tsohon shugaban yankin carles puigdemont ne ce a zaɓi tora wanda sabon shiga ne a harkar siyasa bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya nasara a jiya litinin tora ya ce ɗaya daga cikin abin da za a sa a gaba shine ga cewa an mai da puigdemont kan mukaminsa na shugaban yankin na catalonia falasɗina da dama ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da dubu biyu suka samu raunuka a rangamar da suka yi da dakarun isra'ila a kan iyakar zirin gaza yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi ta bore kan buɗe sabon ofishin jakadancin amurka a birnin kudus yayin da jami'an amurka da na isra'ila suke ta shagulgulan buɗe sabon ofishin diflomasiyyar na amurka a wani yanki da bai kai nisan kilomita 100 daga wajen shagulgulan ba an yi ta fama da gumurzu dakarun isra'ila sun ce akalla masu zanga-zanga dubu arba'in ne suka fito to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanta mana labaran duniya da kuma wanda haɗa mana sautin ladin ibrahim ayawa da cd wanda ya riƙa masa da injiniyan mu na wannan lokacin darasi ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.